‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da arzikin sake saduwa a wannan wuri mai albarka masallacin gwallaza da ke nan birnin bauchi a yau 24 ga watan jumada al'ula shekara ta 1447 ta hijirar ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadda ta dace da sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya majalisin da muke karatun alkur'ani tare da tafsirinsa wanda muke karatu a cikin suratul hijir da mun yi karatu zuwa aya ta 77 a nan a a kafin sama mun yi zuwa 61 sannan muka ɗan ƙara kaɗan darussa biyu a masjidin ikhlas da ke kano yau kuma za mu tashi daga inda muka tsaya a karatun da muka yi a wannan mako inda muka kai zuwa aya ta tamanin da hudu, yau za mu tashi daga aya ta tamanin da biyar da yardar Allah tsarin shi ne dole sai dai ku yi haƙuri duk inda muka je za mu tsora ne kawai daga inda muka tsaya tun da karatun duka ɗaya ne za mu mai da shi bai ɗaya idan muna nan mu ɗora idan muna can ma mu ɗora tunda akwai hanyoyin da ake samu a hada ta social media to duka zai iya zama kamar tafiya bai ɗaya ne kuma bukatar mu ita ce mu yi ta tafiya har allah ya mu kai ga gaci ta yadda karatun zai iya kaiwa mu samu damar da za mu sauke alkur'ani haka muke fata allah ya ba mu dama kafin mu mutu saboda haka shi yasa duk damar da muka samu za mu tsora ne yanzu darasi biyu suka rage kamun kammala wannan sura yau za mu yi darasi ɗaya sati mai zuwa kuma sai mu ƙara za a can in allah ya so sai zama da yardar allah farkon sura kuma a nan za a tashi allah ya taimake mu da mana muwafaka allah rama yazid ina ne ma za mu tashi aya ta wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل نعم إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما مس متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واغفر جناحك للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله ما أوكي ya ce ba سميبا دك السيد da abin da ke tsakaninsu sai dai bisa gaskiya wa inna sa'ata la'atiya kuma haƙiƙa tashin alƙiyama mai zuwa ce fasfashi safhal jamil don haka ka kau da kai kau da kai mai kyau inna rabbaka huwal khallaqul alim lallai ubangijinka ne mai halitta mai yawan maimaita halitta kuma shi ne masani ataina atainaka sab'an min al-masani kuma haƙiƙa tabbas mun baka ayoyi bakwai na surar fatiha da ake maimaita karatunsu wal qur'an al-azim kuma mun baka al-qur'anin maɗin gurungun ɗinsa لا تمدن عينيك ila ما متعنا bihi azwajan منهم kada ka miƙa idonka wajen ganin wanda muka jiyar da shi daɗin abubuwa na duniya ilama mata'na azwajan minhum wanda akwai nau'uka daban-daban cikin mutane da muka musu irin wannan arzikin wala tahzan alaihim kuma karka yi bakin ciki a kansu cikin abin da suke maka waqfid janahaka lil mu'minin mu'minai kuma ka kaskantar da kanka gare su Allah madaukakin sarki ya ce ba komai yasa ya halicci sammai ba da ƙasai sai dai don gaskiya ayoyin da muka karanta a baya ayoyi ne da suka kammala bayani akan kissoshin waɗansu annabawa na musamman annabi ibrahim annabi lutu alaihi salam annabi salih annabi shu'aib da kuma eh, annabi lut sai annabi salih shine na ƙarshe kafinsa kuma annabi shu'aib alaihi salam waɗannan annabawa da Allah maɗaukakin sarki ya ce ga abin da ya faru da zamaninsu ga abin da ya faru kuma da mutanensu ga su kuma yadda Allah ya tseratar da su har suka zama ababen buga misali na alheri ga duk wanda yake so ya yi alheri a duniya su kuma mutanensu suka zama ababen buga misali na shardi ga duk wanda ya ɗauki hanyar shardi da tafarkinsa to shi ne Allah matsaukacin sarki ya ce, abin da ya yasa ga Allah ya yi haka kuma yake gaya muku kuma a nan ku ɗauki izina da baya Shi ne wannan duniyar ba a banza aka yi ta ba an zo yin wani abu ne duk abin da za ka yi daban wanda ba shi ne abin da aka zo yi ba zai sa abin da ya faru da waɗancan ya same ka Shi ne ma'anan wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq abin da ya sa ka ji Allah bai bar mutane shiru ba ya turo annabi ibrahim ya turo annabi lo ya turo annabi shu'aib ya turo annabi wane annabi wane an yi ta gwagwarmaya wannan gwagwarmayar ba za ta daina ba saboda dama an yi duniyar domin wannan gwagwarmayar ne to shine ma'anar wa ma khalaqnas samawati wal ardi ne munasabar da aka wannan ayar bayan an gama labarin yadda Allah ya halaka wadancan ya gama da dukkan su sai Allah madaukakin sarki yace akwai ayoyi na ɗaukan izina gare su mutane na ƙarshe da aka faɗa ashabul hijir Allah ce fama an anhum ma kanu yaktubun duk abin da suka yi ta aikatawa a cikin wannan duniyar bai musu amfani ba sun ƙare rayuwar sun tafi a banza kuma abin da ke jiran su yafi nauyi sama da abin da suka gani a baya to shine Allah ke ce mana abin da ya sa wannan abin ya same su shine sun ɗauka rayuwar duniya a banza ake yi to shine Allah ya ce a a wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq ai akan gaskiya muka halicci sama da ƙasa shi yasa dole a rika bibiyar dan adam ya bi wannan gaskiyar in ba wannan gaskiyar zai yi ba dole irin abin da ya shafi waɗancan shi ma ya shafe shi ko da ba a zamanin su yake ba ko da ba da irin nau'in yadda aka kama su za a masa ba tabbas dai sai an nuna masa cewa wannan duniyar da kuma abin da ke cikinta Allah ya halicce su ne da gaskiya wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq al haqq anan shine wato abin nan as-sabitu bil haqq abin da ya tabbata ta hanyar gaskiya wannan ba'un din lil mulabasa ne wato ma khalaqna as-samawati wal arda illa multabisan bil haqq ba komai yasa muka halicci sama da ƙasa ba sai don saboda halittar ta zama tana tafiya ne da wata manufa ta gaskiya wannan manufar ita ce manufar halitta gaba ɗaya da ita ne Allah ya halicci sammai da ƙasai da ita ne Allah ya halicci ɗan adam da aljan da ita ne Allah ya halicci sandararrun abubuwa da ruwa da iska da ita ne Allah ya halicci wato duniya da lahira kuma a kanta ne Allah ya sa ya halicci wuta da aljanna wannan shi ne gaskiya ɗin. don haka ma'anar alhaq a duk inda za ka je Allah ya ce ya halicci duniya domin gaskiya to wannan gaskiyar ita ce manufar da ta sa Allah yake turo manzanni don a gaya wa mutane wannan gaskiyar ita ce gaskiyar da duk wanda ya bita ya tsira cikin annabawa da waɗanda suka koyi da su ita ce gaskiyar nan da duk waɗanda suka ƙita suka taɓe suka halaka har ya zama labarinsu ya zama kamar tatsuniya to wannan shine alhaq wato ba komi Allah ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu domin sa ba sai don gaskiyar nan wannan gaskiyar ita ce wato alhaq alladhi yatadammanu wato al'adala walladhi yatadammanu al-ma'rifa walladhi yatadammanu al-qudra walladhi yatadammanu wato abin nan shine al'adala Allah madaukakin sarki ya halicce su ne da gaskiyar da ita ce take kunshe da yadda Allah yake juya duniyar Allah yana juya duniyar nan ya halicce su domin mu gane yana da ƙarfin da zai iya shi yasa ya yi su Allah ya halicci sama da ƙasa domin ya nuna mana akwai ilimi tunda muka zo muka samu abin da ya yi ba kowa sai shi kaɗai sai ya yi kayansa Lallai akwai ilimin da ya fi karfin waɗanda suke zaune a cikin duniyar da aka halitta shine al-ma'rifa sannan kuma ya nuna cewa a ciki akwai hikima ba a banza Allah yi wannan ba ba yadda za a yi ka zo ka samu sama da ƙasa waɗansu sun same su sun tafi su kuma suna nan a haka kuma sun fi ƙarfin halittar ɗan adam la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas to ba yadda za a ce wannan a banza aka yi shine ma'anar gaskiyar sannan kuma sai don Allah ya tabbatar da adalci don haka yadda ya wannan halittar haka zai zai gusar da ita yadda ya ga dama saboda adalcinsa kuma duk abin da Allah ya ba abin da ya yi a banza وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار kafirai su sun ɗauka a banza aka halicci duniya ko kuma an ga duniya ne sudufatan haka kawai neca ne kawai sai ga duniya yanzu ta kai shekara biliyan kaza shekara miliyan kaza ana gani zuwa shekara kaza kuma za ta kare za a yi wane ne duk tunani ne a kimiyyance ba tunani akan wato me yasa Allah ya halicci duniyar ba to shine Allah ke gaya mana cewa ba dalilin kimiyya ta sa Allah ya halicci duniya ba ba dalilin zamantakewar dan adam Allah ya halicce shi ne da gaskiya saboda da da ya halitta ai ba dan adam din hmm. sannan daga ba zai kwashe dan adam din ya zama sai su sammai da kasai ɗin. haka tun da haka ne akwai ta manufa ta hikima kuma dukkan duniyoyin nan da Allah ya halitta ba wani wanda zai zama kamar west ne har yanzu dan adam a bincikensa bai gano inda ake rayuwa ba sai a nan duk duniyoyin da ake ganin nan an gama bincike ba a gano kowa a ciki ba ana dai tunanin a cikinsu akwai aliens wasu halittu amma ba a gansu ba saboda ba ganin mala'iku ake ba ba ganin aljannu ake ba ba ka sai wasu suna gani kamar a banza aka yi su wasu na gani kuma inda Allah yake ta ƙara faɗaɗa halitta domin duk halittar da kake ganin nan shi yasa Allah ce inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah shine mai yawan halitta yana ci gaba ba wai an daina bane wannan halittar tamu da aka yi da mu da abin da muke cikin sa kamar ba komai bane in ka kwatanta da abin da Allah yake ci gaba da yi was samaa ha bi aidin wa inna lamusi'un Allah ya sa sama tana ta ƙara faɗi tana ta ƙara faɗi yanzu duk abin da zaka ɗauka ka jefa ko mutum ya tashi ya fara tafiya inda yake tsammani zai je daga nan in yana hangensa kafin ya je can wurin ya ƙara yin gaba saboda Allah yana ta ƙara faɗaɗa halitta shine yana rabbaka huwal khallaqul alim haka duniyoyin nan suke Allah yana ta ƙara halittar su amma Allah bai yi su a banza haka kawai ba wanda bai yi imani ba shine zai ɗauka cewa duk wannan halittar an yi ta ne haka kawai daga baya kuma za su yi tafi a banza to babu abin da Allah ya yi shiga banza, duk abin da Allah ya akwai hikima akwai dalili akwai adalci akwai sani akwai nuna iko da isa da nuna cewa shi ya cancanta abota masa shi kadai wannan cancantarsa abota masa shi kadai din shi ya zai ma'anar alhaq wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiya kuma haƙiƙa tashin kiyama tana zuwa bi ma'ana sa'atu yawm sa'atul qiyama lokacin da za a yi tashin kiyama tabbas sai ya zo to kamar Allah yana gaya maka ne cewa akwai gaskiya a cikin halittar sama da ƙasa wannan gaskiyar ita sa ma Allah ya ce akwai ranar da sama da ƙasa ma zai zama ba sa nan shine wa inna sa'ata la'atiya akwai lokacin da gaskiyar za ta ƙara tabbata shine lokacin da za ku ga ba saman ba ƙasa wannan saman dan adam yana ganin ta haka za ta rushe wannan ƙasar haka Allah zai sheke ta ya kwashe ta sannan sai a canza su da wani yawma tubaddalu sannan sama sama nan duka in Allah ya kwashe su kasa ma Allah ya kwashe sai zama ba komai sai dai kawai kaga fili to shine Allah ya ce akwai gaskiya a cikin wannan tunda kaga Allah yayi kayansa kuma zai zo ya kwashe shi kuma ba asara zai yi ba akwai gaskiya a ciki da manufa akwai hikima amma hikima ce irin wanda ta yiwu kai tafi karfinka shi yasa in ka ce ta binciken kimiyya ne ba za ka gane wannan alhaqu din ba ba za a taɓa iya gano shi ba sai ta hanyar addini kaɗai ta hanyar wahayi shine ake iya gane menene yasa Allah ya halicci duniya amma inda ta hanyar bincike ne dan adam haka zai gama in dai a kimiyyance ne ba zai taɓa gano komi ba sai ta harshen annabawa ta hanyar wahayin Allah sai Allah ce fasfashi safhal jamil to tunda akwai tashin kiyama wa inna sa'ata la'atiya to ka dauki abuwa da sauki waɗanda ke zagin ka waɗanda ke cima mutunci waɗanda ke tsokanar ka waɗanda ke tsangwamar ka dukka kau da kai ka bar su akwai ranar da za a kare rayuwar shine wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil ka kau da kai fasfah wato shine fa'arif kuma al ana nufi ana nufi wato bi an walliya bi an walliya shakhsu safhatahu shine kamar kana kallon mutu haka sai ka yaka ka juya masa nan ka bashi gefen fuskarka ai kamar ka batar kenan ko mutum ya yi ba daidai ba yana ta yin abu da zai tsokare ka ja hankalinka sai ka kalli nan ka rabu da shi shine ma'anan fas'a to shi kuma Allah duk inda ya ka wannan wato wannan umarnin na cewa a yi rangwame yana nufin mutum ya yafe ne kamar ba a yi masa ba kuma ya yi shi ya maye gurbinsa da mai kyau shi sa ce fasfahi safal jamil fasfah anhum wa qul salam idan Allah ya ce a kau da kai sai ce to a yi shi da abin da ya fi kyau saboda duk Allah yana so wanda ya yi mummuna kai kuma ka maye gurbinsa da kyakkyawa fa'a'rid amman tawalla an zikrina sai Allah madaukakin sarki ce ka kauda kai tabir anhum wantazir innahum muntazirun ka kauda kai ka rabu da su kawai duk abin da za su yi ba zai cutar da kai ba saboda wallahu ya asimu ka minan nan kuma inna na kal mustahzi'in kamar yadda zamu ji a gaba zaka akan me zaka daga hankalinka da abin da suke yi duk abin da suke yi na cutarwa ko da harshen su ko da gaɓoɓinsu ko da dukiyarsu ba zai cutar da kai ba don haka ka kau da kai kabar shine ma'anan fasfa don haka ko kuma ya zama ma'anar asafhatu a nan shine wato ka yafe fa'afu anhum wasbir alaihim ka yi haƙuri a kansu kuma ka yafe musu duk abin da suke ba kuma ka kau da kai ba a'a kama ce ka yafe duk abin da suka yi la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna dhalika min azmi al-umur wannan hakuri da cewa idan an cutar da kai ta ko ta wani bangare shine ma'anan fasfahi safh jamil to kuma Allah ya siffanta shi da aljamal kai mai kyau suka ce ne ya fiya irin wanda a cikin ta babu ita da kulli ya fiya irin wanda a cikin ta ba kulli ya fiya irin wanda a cikin ta ba kamuwa in ka ce ka yafe ko ka yafe magana ta kare inda mutum bai yafe gaba ɗaya ba abubuwan da kafare suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ko sun musulunta sai ya nuna musu amma duk mutanen da suka zama abokan gaban annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba ruwansa suna gaba da shi akan addini ne tunda yanzu sun karɓi addinin shi kenan sun zama masoya saboda ka yi asaful jamil kenan dama duk abin da Allah zai ce ayi irin wannan sai ce ayi mai kyau fasbir sabran jamila don haka sai Allah ya ce ayi mai kyau wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila kai in zaka yi kai mai kyau ko da su suna yin memuni to shine fasfahi safhal jamil al-sheikh abdurrahman bin nasir sai Allah ya masa rahama karkashin wannan aya yace ya gano wani abun da da bai gano ba a cikin wannan aya bayan ya fassara ta sai ce sai Allah ya bashi wata basira sai ya gano abin da Allah yake nufi a nan da asaful jamil shine ka yi yafiya irin yafiyar da ta dace a lokacin da ya dace wa wanda ya dace kuma ta irin yadda ta dace abin da yake nufi da nan shine saboda malamai waɗansu suna cewa wannan ayar an soke ta da ayatul qital da ai an cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka bakar karama daga baya kuma sai aka ce mishi zai iya ramawa waɗannan ayoyin da suka nuna zai iya ramawan sai zama kamar sun soke wannan kenan udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim waɗanda aka cuce su yanzu an yadda su rama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun fa faman afa an kaga rama ka yafe amma kana iya rama fa in qataluukum faqatuluhu ya ayyuhalladhina amanu qatilul ladhina yalunakum minal kufar duk waɗannan ayoyi sai suka ce suna nufin cewa yanzu kar ka tsaya kai hakuri haka kawai a bagas kai ma karama in sun taba ka ka nuna musu cewa kana nan sai suka ce don ka fasfahi saf aljamil Ya yi aikinsa kafin a saukar da udina na ladina yuqataluna bi annahum zulimu to nan sai malam sun ya ce a a ba sai ka ce haka ba ayar duka a ciki haka take cewa za ta yi aiki akwai wanda ko da ana yaƙi amma ya cancanta a yafe mata don haka sai ka yi masa asaful jamil ko da kafiri ne akwai wanda shi in yayi mummuna kai kai kyakkyawa zai sa fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim sai ya zama shi kuma daga baya tun yana abokin gabanka ya zama kuma masoyinka inda daga yayi mummuna ka masa mummuna baka yi asaful jamil ba kuma ba za ka kamo shi ya zawo mumini ba shi ya zama idfa billati hiya ahsan kaga nan kai asaful jamil yace kuma asaful jamil shine akwai wanda shi kuma bai cancanta a bar shi kuma don yayi ba akwai wanda gatsali ne da kuma rena addini da renin hankali wannan idan yayi a taba shi domin a nuna wa wani cewa ba a taba musulmi kuma musulmi ya zauna haka kawai kamar dankali kawai sai dai a yanka shi yana kallo a'a za a yi domin a nuna wa irin su cewa musulunci yana da karfi kuma kuma musulmi ba abin da za a rena bane walillahi izzatu wali rasulihi walil mu'minin kaga wannan a inda ya dace sai a yi shine ma'anar ashaful jamil yace kuma wa wanda ya dace akwai wani a wannan lokacin yanzu ba za a yafe masa ba amma a wani lokacin daban shi kuma za a iya yafe masa akwai wanda abin da ya akwai alamar jahilci a ciki ba ka za a iya yafe masa akwai wanda nasa akwai alamar ganganci a ciki wannan ba za a yafe masa ba wanda ya zama asaful jamil sane na cikin asaful jamil shine akwai irin lokutan da mutum zai iya cin gara basar wannan ayar ta yanda haƙuri mai kyau ɗin shine a yafe masa a yanzu amma ya yi an yafe masa ya sake yi an yafe masa sai aka fahimci cewa renin hankali ne yanzu to yanzu aka zo a saful jamil ɗin da za a yi masa shine a yi masa abin da ya dace na al'iradul jamil kau da kai akwai wanda in ka tashi kau da kai din in kai haka to ya san akwai abin da zai biyo baya akwai wanda in kai haka ka ya sai magana ta kare sai ce to duk ayar tana nufin duka ma'anonin guda biyu sai Allah ce inna rabbaka huwal khallaqul alim hakika ubangijinka shine mai yawan halitta Allah madaukakin sarki duk halittar da kaga shi yayi kuma waɗanda baka sani ba ma shi yayi Allah ya halitta yana ci gaba da halitta wa ya khuluqu ma la ta'lamu yana halittar abinda ma ba ku sani ba laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum yawan halittar Allah ya kai yanda wannan duniyar ma in Allah ya gara ma yana iya sake sabuwa duk abinda aka yi tun dadin nan Allah yana iya ta in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid ya gara masa ce duk ya gama da ku zai sake sai sake yi kuma Allah tun da yayi wancan walam ya aya bai na, da bai gaji ba in zai sake wani ba ba zai gaji ba bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqul alim Allah shine al-khallaqul alim shine mai yawan halitta kuma wanda ya san yanda ake yi don haka ba zai gaji yadda shi ba da da bai taba yi ba da da ba a taba ganin an yi ba sai aka ga yayi don haka saninsa irin wancan sanin har yanzu sanin yana nan na yanzu da aka taba yi an gani kuma shine ne dama yi na farkon za ka yi tashi na biyu ba zai bashi wahala ba kamar yadda na farko bai bashi wahala ba shi ne ina rabbaka huwal khallaqul alim sai ce wala kad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al azim mun baka guda bakwai cikin waɗanda ake yawan maimaitawa al masani min tasniya ne kamar abin da ya zama da ɗaya ne sai aka mai da shi biyu daga biyu aka yi ta maimaitawa shine ya zama almasani to sai Allah ya ce mun baka guda bakwai da ake yawan maimaitawa menene guda bakwai da ake yawan maimaitawa waɗansu malamai suka ce guda bakwai da ake yawan maimaitawa shine asab'u tiwal surorin alqur'ani guda bakwai waɗanda suka fi tsayi ɗin nan suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul araf da suratul anam da suratul araf din sai kuma suratul tauba haɗe da suratul amfan ta ka ce waɗannan su ne asab'ul masani saboda su ake ce musu asab'ul tsiyan kuma galibin hukunce-hukuncen alkur'ani suna cikin waɗannan kuma a cikinsa ake yawan maimaita bayani akan tauhidi bayani akan kissoshi bayani akan hukunce-hukunce ka yawan maimaita su da kake ta ji na hukunce-hukunce da dokoki da kissoshi da labarai wannan shine ma'anan almatani saboda a cikinsu ake yawan maimaita karanta hukunce-hukuncen da su ne suka zama wakilan duk abin da za a ji daga baya a cikin alkur'ani kusan duk abin da yake na cikin ahkam ɗin ƙur'ani suna waɗannan wuraren to kuma ana yawan maimaita su a cikin su magana akan sallah a sake a wani wuri magana akan zakka magana akan duk hukunce hukuncen addini ballantana tauhidi ballantana kuma abin da zai faru bayan mutuwa to wannan shi yasa aka kira su almasani mun baka su kuma mun baka alqur'anin ma wasu malamai suka ce a sab'an min almasani wal qur'an shi alqur'anin ne gaba daya domin Allah ya kira alƙur'ani gaba ɗinsa da cewa almasani Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan matani waɗansu kuma suka ce a wannan ana magana akan suratul fatiha ne wannan zancen shi ya birin jayi suratul fatiha ita ce mai ayoyi guda bakwai to wannan sura mai aya bakwai da ake yawan maimaita karatunsu a cikin sallah ake yawan maimaita karatunsu kuma na ƙur'ani ake kuma duk lokacin da za a fara qur'ani da ita za a fara wannan shi yasa ta zama as-sab'ul masani ya tabbata a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira da yake cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ummul qur'an hiya as-sab'ul masani wal qur'anul azim kaga ai an raba fada tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada ya ce suratul fatiha ita ce as-sab'ul masani sannan ya tabbata a cikin hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla shi ma yana cikin bukhari ya shigo cikin masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi yau kafin ka fita a masallacin nan sai na gaya maka surar da tafi kowace a cikin alkur'ani sai na dako yana jira annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa kafin ya bar masallacin to ilai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga kamar annabi ya manta ne sai tashi zai fita sai bishe ce ya rasulallah ka ce kafin mu bar masallaci nan za ka gaya mun surar da tafi kowace a cikin alkur'ani sai zama kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar shi ne don ya ga yana bukata ko baya bukata to tun da zo ya tambaya ashe da gaske yana bukata bai manta ba kenan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi sai ya ce da shi abinda na ce zan gaya maka na surar da tafi hiya alhamdulillahi rabbil alamin وهي hiya sab'ul والقران العظيم الذي اوتيته ذاك سوره الفاتحه suratul fatiha ita ce sura da ta kowace a cikin alqur'ani ita ce kuma da Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an minal matani zaka ita din ce suratul fatiha zaka kaga anan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa suratul fatiha ita ce as-sab'ul kuma a fili yake abin da yasa aka kira ta da haka shine ba wata sura qur'ani da aka fi yawan karantawa kamar suratul fatiha ko akwai ita ce kuma kawai surar da idan babu ita babu sallah kowace sura ana iya barin karanta ta kuma sallar ta yi amma banda fatiha ita duk wanda bai karanta ta ba sallah ba sai yi ba kuma a kowace raka ake maimaita ta ko da a ce kana son suratul ikhlas a ce kullum kowace sallah sai ka yi akwai dai raka'ar da dole ba za ka yi ta ba sai dai kai fatiha kadai to amma ita fatiha dole sai an yi ta to wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ce haƙiƙa mun baka ita la tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi azwajan minhu don haka kada ka miƙa idanka wajen kalle-kallen abin da muka ba wa mutane na jin daɗin duniya shine la tamuddanna aynaka bi ma'ana la tanzuranna bi basarika mimma ladzati dunya wala yu'jibka wala tatma fima a hun min malazzatid duniya abinda muka ba mutane na abubuwan duniya kar ya sa ya ja maka hankali kai kai ta kalle kallon kai wane yana da kaza wane yana da kaza saboda mun baka abin da yafi nasu saboda ataina ka saba min al kai da aka baka Alƙur'ani an baka ni'imar da fi tasu baka karkarin ka kallon abin da wane ya mallaka abin da wane ya saya abin da wane ya samu kai baka samu ba duk wannan ka daina kallon su shine la ta mun danna ainaka ila ma ta'ana bihi kamar da Allah ce wala tamuddanna aynaka ila ma mata'na bihi minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin da Allah ya baka ya fi alheri arzikin da Allah ya baka ya fi ya fi wanzuwa ya fi tabbas sama da nasu su abinda muka ba su zahratal duniya, dunya abun adon duniya ne linaftinahum fi don mu jarrabe su da shi haka duk abin da kaga wani ya samu a duniya in dai kai Allah ya baka alqur'ani ko bin alƙur'ani ko kuma a cikin alƙur'anin ko da fatiha kaɗai ka samu saba'an min almatsani to ya fi maka duk abin da za a iya ba wa wani a wannan duniya wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr waɗanda suke gaggawa a cikin kafirci Allah ce kar su bakanta maka rai wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum lan yadurru Allah shay'a su ba su taba cutar da Allah ba da duk abin da kaga sun mallaka yuridu maho Allah ya ja'ala lahum hazzan fil akhirah abinda Allah yake nufi shine a lahira ba da rabo ya basu ne domin su cinye rabon su a nan duniya wa azabun azim idan an je lahira kuma sai su shiga azaba mai girma zaka duk abin da kaga na kawar duniya da wani yake tinkaho da shi sawa'un wannan abun na mulki ne ko abun na kuɗi ne ko abun na wata kasaita ko abun na shahara da ɗaukaka in dai ba maganar addini ba ce to kai abin da kake da shi in kana da addini ya fi nasa ka shi ya kamata ya kalle ka ji sha'awar naka kai bai kamata ka kalli nasa har ya ɗauke maka hankali ba shine ma'anan la ya gurran naka takallubul ladina kafaru fil Shi ne ma'anan wato wala yahzunka alladhina yusari'una Filkufur. Shi ne ma'anan wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim duk inda kaga Allah yana faɗan irin kar ka ɗauka abun da suke da shi ya kai naka a'a kai ne kake da abun da ya fi karfin nasu kuma ba za su taɓa iya samun kamar naka ba ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم azwaj nan da ake nufi a nan ba na azwaj din mata bane ana nufi al-ashkal wal asna nau'ukan mutane kala kala wannan kuɗi ya samu wannan mulki ya samu wannan ɗaukaka ya samu wannan wace ce ya samu kowa da abin da ya samu shine azwat din nau'uka na ɗaukakar duniya nau'uka na jin daɗin duniya to duk abin da kaga an ba wa mutane kala-kala na abubuwan jin daɗin duniya kala-kala kar ya ɗauke maka hankali ba shine asalin manufa ba wal la tamundanna ilayka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim kuma kar yi bakin ciki a kansu waqfid janahaka lil mu'minin kuma ka shimfitar da fuka-fukanka bi ma'ana ka kaskantar da kanka ga mu'minai ka zama mai sauki ga mu'minai ka zama mai taushin hali ga mu'minai ka zama mai rangwame ga mu'minai shine waqfid janahaka lil mu'minin to sai Allah ya ce

anan nazirul mubin kuma ka ce da su ni din nan ni ne mai gargadi mai bayyanawa ko kuma mabayyani kama anzalna alal muqtasimin kamar yadda muka saukar wa masu rantsen nan ko kuma kamar yadda muka saukar wa masu rarrabe wannan alladina ja'alul qur'ana idin waɗanda suka sanya alkur'ani ya zama wato waɗanda suka na alƙur'ani waɗanda suka mai da alƙur'ani abin rarrabewa da kakkasawa fawarabbika lanas'alannahum ajma'in to na rantse da ubangijinka sai mun tambaye su gaba ɗaya amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya ce yayi haƙuri ga abin da ake ce masa fasfahi saf aljamil Allah ya ce wala tahzan alaihim Allah ya ce waqfid jana haka lil mu'minin to sai ce amma fa ka ci gaba da wa'azi ka ce musu inni ana nadhirul mubin su kafirai waɗanda aka ce wala tahzan alaihim su kafirai waɗanda aka ce da shi fasfah as-safh al-jamil to sai Allah ya ce ka ce musu fa ina muku gargadi da cewa don nayi hakuri yanzu fa ba yana nufi Allah ba zai saka mun bane akwai ranar da Allah zai kama ku ya saka mu saboda a can baya ya ce wa inna sa'ata la'atiya a gane ma'anarsa shine ma'anar wa kul inni ana nazirul mubin ka gaya musu cewa na yi haƙuri na bar wa Allah amma ina muku gargaɗi cewa saba mun don na yi haƙuri a kanku ba shi ke nufi maganar ta tashi ba a'a haƙiƙa ina muku gargaɗi ina kuma bayyana muku gargadi cewa Allah zai kama ku sannan kuma wa kul inni ana nazirul mubin hadda su ma mu'minan da Allah ya ce waqfid janahaka lil mu'minin ka ka sauƙaƙa ka yi rangwame wa mu'minai ba ina nufi fa sai su ci nan su ba babbaka saboda su mu'minai sai su yi abin da suka gara ma ba a'a su ma ina musu gargadi cewa idan fa suka saki hanyar imanin nasu to fa su ma Allah zai kama su shine ma'anar inni ana nazirun ina yin gargadi wa mu'minai cewa kar su saki layi ina gargadi wa kafirai cewa kar su ci gaba da zama akan layin su ina fata an fahimta tala ce kama an zanna alal simi kamar yadda muka saukarwa masu rarrabawa na ke nufi da ta al almuku ta simun ko dai zama an ciro kalmar ne daga alƙasam a daga alƙasam wato wato shine rantsuwa ko kuma ya zama an ciro kalmar ne daga at shi shine yanka abu da rabin shi to duka biyu malamai sun fassara ayar da shi idan ka ce akan maganar rantsuwa ne to kamar wannan kafin ɗin ta tashbihi ce kama wannan ma kuma ko ya zama mausula ce ko ya zama masdariya wato a can baya Allah ya ce mun saukar maka ataina ka saba'an minal masani kama anzalna alal muktasimin ba a kanka aka fara ba mun baka alƙur'ani su ma yan baya mun ba su ai su ne almuktasimin yan rantsen nan waɗanda in an ba su sai su rantse cewa ba za su yi aiki da shi ba wannan ita ce fasara da ibnu kafir ya zaɓa ce saboda kafirai su ne alladina aqsamu billahi jahda aymanihim la yukhalifunna allaha wa rasulahu ko kuma wa rusulahu wa la yukadzibunna rusulahu su ne waɗanda suke rantsewa Allah bayan sun yi fito na fito da shi sai su rantse su ce ba za su yi aiki da abin da aka ba su ba to shine almuqtasimu saboda wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut suno da suka rantse suka ce Allah ba zai tada kowa ban an mutu magana ta kare ne irin waɗanda suka ce qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna liwaliyihi ma shahidna mahlika alihi wa inna lasadiqun sune waɗanda suka rantse cewa sai sun auka a cikin dare wa annabi salihu su je su kashe shi magana ta kare a huta da shi wannan rantsuwar da suka yi shi sa suka zama almuqtasimun su ne irin waɗanda Allah zai tambaye su awalam takunu aqsamtum min qablu malakum min zawal ba ku ne kuka rantse cewa za ku ci gaba da zama a cikin jin daɗin ku kuma kuna cewa wala irru ji'tu ila wala irru dittu ila rabbi la ajidanna khairan minha ko da an koma lahira ma zan ci gaba da jin daɗi na to wannan rantsuwar da kuka rika yi ɗin da suka rika yi akan ƙarya kuma akan bijirewa Allah da sakonsa da littattafansa da annabawansa shine Allah ya ce su ma mun saukar musu duk da rantsa mun kafa hujja a kansu haka shine ma'anan al-muqtasimun an fahimta waɗansu malamai kuma wanda su suka fiya yawa suka ce al-muqtasimun daga at-taqsim ne wato mun saukar wa waɗanda suke rarrabe al alkur'ani masu yin kace-kace da alkur'ani masu kacanta na alkur'ani irin waɗanda bakinsu bai zama daidai ba akan alkur'ani su ne waɗanda suke cewa aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu sai su raba qur'ani su ce yi imani da safe da yamma kuma a bar qur'ani kaga su raba alkur'ani ya zama sun zama simu, da waɗanda suke raba alkur'ani ta fuskar da za su ce sun yi imani da wannan wani abin kuma su ce su ba su yi imani da shi ba duk abin da ya yi daidai da son ransu sai su ce sun yarda da shi wanda bai yi daidai da son ransu ba sai su ce ba su yarda da shi ba kaga sun zama muktasimun masu raba alkur'ani alkur'ani guda ɗaya ne kuma Allah ce ayi imani da shi gaba ɗaya to duk mutanen da yu'minuna bi ba'd alkitabi wa yakfuruna bi ba'd sune almuktasimun sune irin waɗanda da aka ba su alqur'ani sai su ɗauki ɓangare ɗaya su yi aiki da shi bangare ɗaya kuma su ci abinci da shi su ne waɗanda yaktubuna kitaba bi aidihim mai yaquluna haza min indillah za su rubuta abu da hannunsu kuma sai su ce Allah ne ya saukar kaga sun raba alqur'ani sun ɗauki wani bangare wanda su suka ƙirƙiro, sun ce na Allah ne sun ɗauki wanda Allah ya saukar kuma sun ajiye wara a zuhurihim sun ɓoye shi to wannan rarrabe qur'ani da suke yi su karɓi wani su jefar da wani wannan shine sa aka ce musu almuktasimu su ne kuma waɗanda dangane da alqur'ani yau su ce wa alqur'ani asatirul awwalin wa qalu asatirul awwalina iktatabaha wannan tatsuniya ce waɗanda yake sa a rubuta masa wani lokaci kuma idan sun ji an karanta alkur'ani sai su ce hada sihirun mubin wata ranar su ce tsafi wata ranar su ce bokanci wata ranar su ce hauka wata ranar su ce tatsuniya wannan rarraba qur'ani da suka yi ba su tsaya sun ma in ma za su zagi qur'anin su yi zagi da kalma ɗaya ba sai sa suka zama al-muktasimun an fahimta to shine ma'anar kama anzalna alal muktasimin mun saukar maka da alqur'ani wannan fassarar fassara ce da malamai da yawa wannan akan kafin na kama anzalna alal muktasimin an samu sabani mai yawa amma bayanin da Imam Al-Alusi yi na alaƙanta ta da tun daga wancan walaqad atayna ka sab'an minal masani da haɗa shi da nan yana daga cikin taujihi mafi kyau na tafsirin aya waɗansu suka ce al-muktasimun sune ahlul kitab sune waɗanda suke yin imani da wani bangare su ƙi yin imani da wani bangare to wannan shi yasa Allah maɗaukacin sarki yace sune masu rarraba alqur'ani don haka shi yasa aka kira su al muktasimin alladheena ja'alu al-qur'ana 'idhin kaga ya dada fassara wannan kenan waɗanda suka mai da al-qur'ani 'idhin 'idhin jam'i ne na al-idda al-idda kuma shine al qitatu min qita'i shay'i al-mujazza duk abinda aka yayyanka shi aka daddatse shi sai aka mai da shi yanki yanki to kowane yanki ɗaya sunansa al-idda in ka tara su ne 'idhin to su ne waɗanda suka mai da alƙur'ani yanki-yanki kamar yadda muka ce kace suka ce suka mai da suka kacancana alƙur'ani suka mai da alƙur'ani ba abu guda ba su ne waɗanda suke mai da ƙur'ani idan akwai wato na hawa na kasiran wani a faɗa wani kuma a ɓoye wani a zaga wani a yaba wani idan an ji a ce kamar yadda muka faɗa a baya bokanci ko a ce sihiri ko a ce a sa asatirul awwalin wannan yadda suka kakkasa alqur'anin shi yasa suka zo muktasimin shi yasa Allah yake anan sune allazina ja'alul qur'ana idin ina fata an fahimta fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in sai Allah yake na rantse da ubangijin ka sai mun tambaye su amma kanu ya'malun akan abinda suka kasance suna aikatawa abinda suka aikata na yayyanka Alƙur'ani, abinda suka aikata na ƙaryata manzanni abinda suka aikata na rantsa-rantsa a kan ƙarya wannan duk abinda suka aikata sai mun tambaye su a kai shi ne ma'anar fawarabbika la nas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun a cikin waɗannan ayoyi akwai darussa da yawa ba zai yiwu mu samu lokacin da har za mu faɗi abubuwa da yawa ba na fa'idoji amma kaɗan daga cikin abin da ya sawaka mun ji Allah maɗaukakin sarki ya ce mana saboda gaskiya ya halicci sammai da ƙasa babu wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta a banza kuskure ne mutum ya ga wani abu na duniya ya ce wannan bai da amfani kuskure ne mutum ya ga wani abu cikin abin da Allah ya halitta ya ce shi bai gane amfanin abu kaza ba me yasa Allah ya halicci abu kaza a'a ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq duk abin da ka gani a duniya akwai manufarsa ta gaskiya ba dole kai ka sani ba da ba kai kai ba an yi shi ne an yi ka kai ma ka zo shi ma ya zo wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum dukkan ku yan kazo nazo ne da ku da dabbobi da tsuntsaye da sauran halittun duniya duka shi bai gama sanin hakikanin kai waye ba kai ba ka san hakikanin shi waye ba ba wanda ya san hakikanin sai ubangiji mai gaskiya to shine nawa ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqq wannan mun faɗa ne saboda tambihi akan ko da wani bincike zai sa ko a kimiyyance ko na abu a gano wani abu ba a gano amfanin shi ba ba a gano a duk abin da ka gani a duniyar nan akwai amfanin sa da kimar da ta sa Allah ya kawo shi ba abin da Allah ya kawo waste ba abin da Allah ya kawo kuma haka kawai sai gane kamar bai da amfani kawai saboda shi yana aikin haka kawai sai ya tara daga baya kwashe kamar da wasu ke cewa me yasa Allah zai halicci duniya kuma daga baya rusa ta wannan ba asara ba ce wannan dole shi hankali ne bil haq to shi yayi kayansa shi ya ga dama ya rusa wannan rusawar ita ma gaskiyar ce ai saboda a nuna maka za a iya kuma a nuna maka an fi karfi tunda aka iya rusa abin da ya fi karfin ka kai ma za a iya rusa ta duk wanda ya zama haka kaga dole sai ka sallama masa to su kuma wannan nan ayoyin wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun su ba za su musu amfani ba to amma kai da zai maka amfani sai ka gane ma'anar da gaskiya kuma da manufa Allah ya halicci komi Sanan wannan ayar tana nufi cewa kamar raddi ne ga wanda zai ce Allah ya halicci duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai faɗa ba anan ya ce ya halicce su ne da gaskiya gaskiya kuma ita ce manufa to idan ka ce Allah ya halicci duniya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma ya halicce shi don me saboda haka da duniyar da shi duka Allah halicce su ne don manufarsa shi Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane da aljanu don su bauta masa ita duniya kuma don su rayu a cikinta su bauta masa haka dukkan su gaskiya ne yana kuma ga shi Allah ne da kansa Allah bai yi komi don kowa ba yayi komi don kansa ne ina fata ana fahimta wannan da kyau yawwa ba wani a cikin duniyar nan da za a ce ya sa Allah ya yi ballantana a ce zai iya sa Allah ya daina Allah ne kayansa kuma kowa zuwa ya gani kuma kowa a cikin duniyar nan bawan Allah ne ba ka cewa Allah ya yi kaza don wane saboda irin waɗannan maganganu ne wanda kawai don mutum yana ji cewa haka ne zai ɗaukaka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya wuce haka ba sai da bakinka ne zai ɗaukaka ba Allah ya riga ya ɗaukaka shi ya wuce wannan don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halicci sama da ƙasa ne da gaskiya kuma na gaskiyar ita ce hikimar da domin ta ya halitta akwai abin da muka sani akwai abin da ya fi ƙarfin mu saboda Allah zalika bi anna Allah huwal haq na fata an fahimta Allah ya mu gane wannan وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل الله يقول لك أرنقمي mu rika yin haƙuri mu riƙa yafewa mu rika sauka akan matsayinmu na fushi da ɗaukan niyyar cewa sai mun ɗauki fansa duk abin da za a maka a cutar da kai a duniyan nan ba zai kai abin da aka yi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma duk matsayinka da za ka yi a ce ba a maka daidai ba baka kai annabawa baka ka annabawa laqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru duk annabawa a bayan su an yi musu su ma sai suka yi hakuri kai ma ka yi hakuri kuma in ka zo yin hakuri fasfahi safhal jamil ka yi hakuri irin wanda to na yi hakuri kuma hakuri ya zama dole in ban yi hakuri ban yi ya da kai wannan ba a safhal jamil bane idan ka yi hakuri ka yi hakuri ta yadda ba za ka yi haƙuri na yi haƙuri kuma ka dake ka yi haƙuri kuma ka yi murmushi shikenan kuma a ci gaba da harka da shi tunda ka yafe masa shine as-safhul jamil mu rika ganewa Allah madaukakin sarki ya ce idan wani ya maka ba daidai ba kai hakuri sai ce kai baka so Allah ya hakuri da kai ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yashfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ku an ce ku yi hakuri ku yi rangwame kai baka so Allah ya maka rangwame ne inda ba don rangwamen Allah ba da akwai wanda zai zauna a wannan duniyar walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu wa taraka ala dhahriha min dabba da ba don rangwamen Allah ba da duk duniya ba kowa to kuma ratar da take ka da wanda ya maka ba daidai ba saboda ka fi karfin sa ya kai ratar da ke tsakanin ubangiji da kai amma ya iya hakuri da kai ballantana kai me yasa ba za ta hakuri da shi ba don ka mu rinka yin rangwame kuma in za ka yi kayi mai kyau in ka ce kaya bai zama da gaske ne don Allah banda bai ta da kulli inna rabbaka huwal khallaqul alim Allah ya ce ubangijinka shine mai yawan halittu mai yawan halitta al'alim kuma ubangijinka shine masani duk abin da ya akan sani yake yi ba ya wani abu ne wanda bai sani ba a duk abin da ya akan sani yake yi kuma bisa hikima yayi walaqad atainaka sab'an min al-masani wanda ya nuna falalar suratul fatiha wal qur'an azim sai Allah ya atfu al-ami ala al na baka fatiha kuma na baka al-qur'ani sai fara da fatihar shi yasa ta zama ummul qur'an an fahimta ko wannan kuma yana nuna lallai alqur'an lallai suratul fatiha ita ce tafi kowace sura a cikin alqur'ani kamar da muka yi dogon bayani akan wannan a muqaddimar suratul fatiha tunda Allah ya ce mun baka fatiha da alqur'ani ashe fatihar ta fi kowace sura a cikin alqur'ani daraja sannan ku lura da yadda Allah ya ce mun baka fatiha sai kuma ya ce don haka karkarin ka kallon wani abun da muka bawa wani wanda ba fatiha ba shine la ka ka ila ma ana bihi a zuwa minhu wannan nasiha ce mai muhimmanci ga dukkan musulmi da Allah ya bashi suratul fatiha akwai wanda a cikinmu musulmi wanda shi bai ci gajiyar suratul fatiha ba to duk wanda Allah ya bashi suratul fatiha ko da ita kadai ya iya ya rika jin cewa duk duniya ba wanda aka bashi abin da ya kai naka idan ko baka ji wannan ba to ka kaskantar da mai daraja shine Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuɗi ne an baka fatiha a yafi kuɗi mulki ne an baka fatiha tafi mulki ɗaukaka ce an baka fatiha tafi ɗaukakar don haka kai ma ka zama magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ta fuskar cewa dukkan abin da kaga an bawa wani kar ya tsone maka ido tunda Allah ya baka Fatiha mafi girman abin da Allah zai baka shine ya baka asabul masani kuma Allah ya bamu duka musulmi muna cin gajiyar wannan albarkacin abin da Allah ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa kada ka ɗauka idan an ba wa wani dukiya shi yake nufin Allah yana son sa kai da aka baka fatiha shi yake nufin Allah yana son ka sannan kuma da a ce waɗancan abubuwan fatiha ba za ta maka amfani ka ji moriyarta ba sai an haɗa maka da kuɗi da an haɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuɗi da jin daɗin duniya amma bai yi rayuwa a cikin jin daɗin duniya ba ya yi rayuwa ne a cikin wahala ya yi rayuwa ne a cikin rayuwa matsakaiciya ya yi rayuwa ne a cikin rashi a haka ya rayu ya ce shi yana so ya zauna a cikin irin wannan saboda kada matalauta su rinka jin kamar shi ba nasu bane shi ta zuwa cikin hadisi ya ce Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hshurni fi zumratil masakin Allah ka sa in rayuwa a cikin rayuwa irin ta talaka Allah ka sa in mutu a cikin mutuwa irin ta rayuwar talakawa kuma Allah ka tayar da ni a lahira a cikin talakawa ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah talauci na rashin arziki ba a'a yana roƙon Allah ya zama daidai da yadda matsakaitan talakawa suke a cikin al'ummarsa haka shi ma zai rayu a irin yadda talakawan zamanin su suka rayu yau a ci gobe a rasa irin haka shi ma ya rayu shine ma'anar haka inda yana son arzikin da zai fi kowa da Allah ya bashi tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannat kai inda Allah ya zo da sai Allah ya saukar maka aljannatai ma tun a duniya ka mora tajiri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka kusura? da Allah zai baka palaces manya manyan mansions da zai ka zauna a ciki amma ɗan ɗaki yake zama ta yanda a cikin ɗakin, idan ka miƙe kafa to iya ƙarshen dakin kenan fa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kwana ba inda za a je tebur ba inda za a je gado ba inda za a je waye haka ne iya ɗakin faɗinsa ɗan ƙaramin ɗaki ne ta yadda shi yasa daga an ce mutum ya kwanta a nan wannan ta kwanta a nan to shi kenan iya ɗakin ɗan iya ɗan abin da ya rage saura ɗan kaɗan ne ya ƙare kenan shi yasa in ya zo sujada ka lura idan yana sallah ɗakin ya cike sai dai ya rika matsawa da matarsa kafin ya samu damar inda zai yi sujada to kaga inda Allah ya san inda Allah ya nuna masa cewa wannan abubuwan duniyar su ne abokan rakiyar asabul masani da ya hada masa da su sai ce la ta muddanna ka daina ma kallon su saboda ba su ne asalin daukakar ba in Allah ya ga dama yana iya baka in Allah bai ga dama bai baka ba ya baka abin da yafi wancan shine la ta muddanna aynaka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني anan النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين الله يا رنسي دا كان سبايا أبا يا رنسي دا رايوم من زن الله صلى الله عليه وسلم أبا ياتي لا عمرك ننكم سيتي فوربك saboda lillahi an yi kusima bima ya sha Allah zai rantse da abin da ya so Allah ubangiji ya mana albarka da albarkar waɗannan ayoyi da ma alkur'ani gaba ɗaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh